snap top na zaɓi in kawo muku wannan application ne saboda mahimmancin da yake da shi a wannan lokaci snapchat yana da gayar muhimmanci ga masu amfani da youtube ko kuma instagram ko kuma facebook wannan application din yana da gayar muhimmanci ne ga waɗanda ke amfani da waɗannan kafofin sada zumunta da masu sauran wasu kafofin sada zumunta waɗanda ake saka videos a cikinsu irin su tiktok duk da tiktok na da sauki wajen ɗauko bidiyo shi wannan application ɗin zai iya ɗauko direct bidiyo ya mai da shi audio a tun wajen downloadin ba sai ka hito ɗin ba misali idan za mu ɗauko tafsirai ko jawabai ko kuma addu'o'i ko kuma waƙoƙi a youtube channel ɗinmu a yi wace irin youtube channel ko kuma facebook ko kuma mun ga wani bidiyo a wani bugiri muna sun mai download za mu yi amfani da snapchat wajen ɗauko wannan bidiyon ko kuma ɗauko wannan bidiyon mu mai da shi audios directly ba sai mun zo mun yi wani shige-shige ba cikin wani application domin mai da bidiyo audios tun a wajen downloading zaka iya mai da videos ɗinka audios sannan kuma wajen ɗauko videos din tare da ragowar data da kake son ka yi amfani da ita misali idan bidiyon dinka kana so ka ɗauko bidiyo mai qualities ne ga ira adadin data da zaka idan kuma baka buƙatar irin a cinye ma data sosai ga inda zaka ɗaukar data tun daga FD har HD har kuma ma irin ƙananun a bidiyon nan da ke ɗaukar ƙananun wayoyi insha Allah to duka zaka iya downloading a cikin da Snapchat ɗin wannan application ɗin insha Allah na'am yanzu za ku je ku ɗauko wannan application ɗin domin gaya da muhimmancin da yake da shi kafin mu ci gaba da darasi mun gode mu dan masani shinkafi naku a kullum ah.